daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أوحينا azim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Ma sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirye da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Lahadi sun hada da labaran duniya bayan su kuma akwai muna dauke da shirin kuma sharhin bayan labarai daga nan kuma sai shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau bayansa kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na muryoyin ko masu saurare. Waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshensa. sa. nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za a ji labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. shugaban kasar iran ya soki abin da ya danganta da barazan amurka ga tehran yana mai cewa kasarsa a shirye take ta shiga tattaunawa ta hakika ba tare da matsin lamba ko barazana ba kungiyar agaji ta da crescent a palestine ta buƙaci da gudanar da bincike mai zaman kansa kan kisan da isra'ila ta yi wa ma'aikatan agaji a zirin gaza amurka ta soke duk wata takardar izinin shiga kasar ta biza da aka baiwa 'yan sudan ta kudu tun zuga cikakkun labaran shugaban kasar iran masu rufe zashiken ya soki abin da ya danganta da barazanar amurka ga tahiran yana mai cewa kasarsa a shirya take ta shiga tattaunawa ta hakika ba tare da barazana ba jamhuriyar musulunci ta iran tana neman tattaunawa ta gaskiya a yayin da suke barazana ga iran a ɗaya ɓangaren kuma suna neman yin shawarwari in ji pezeshkian a ranar asabar idan kuna neman shawarwari to me yasa kuke yin barazana a yau amurka ba wai kawai ta walakanta iran ba ne kawai har ma da duniya kuma wannan hali ya saba buƙatar tattaunawa in ji shi kalaman na Pezeshkian sun zo ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Tehran da ta shiga shawarwari kai tsaye kan shirin ta na nukiliya yayin da ya barazanar jefa mai a Iran idan diplomasiya ta gaza. A ranar Lahadi ta gabata ne dai Trump ya sake yi wa Iran barazanar kai harin mai da kuma lafta mata takunkumai masu tsauri a karo na biyu idan bata cimma matsaya da Washington ba kan shirinta na nukiliya a yayin da kuma Amurka ta ƙara tura ƙarin jiragen yaƙi zuwa yankin tun da farko dama ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arrakti ya sake nana ta shirin tehran na shiga tattaunawa tare da amurka kan shirin tana nukiliya na zaman lafiya sai dai yana mai gargaɗin cewa barazanar amurka na dagula halin da ake ciki Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestino ta buƙaci da gudanar da bincike mai zaman kansa kan kisan da Isra'ila ta yi wa ma'aikatan agaji a zirin Gaza. bayan da wasu sabbin hujjojin bidiyo suka nuna yadda sojojin isra'ila suke harba motocin ɗaukar marasa lafiya bidiyon ya ci karo da wani nau'in labarin da sojojin isra'ila suka yi na cewa an gano wasu motoci wato motocin marasa motoci na ɗaukar marasa lafiya da yawa suna tunkarar sojojin isra'ila ba tare da fitilu ko alamun motocin ambulance ba na gaggawa shugaban kungiyar agajin ta palestino yunus alhatib ya bukaci da gudanar da bincike mai zaman kansa kan kashe-kashen yana mai jaddar cewa ba za a iya amincewa da binciken da sojin isra'ila ke jagoranta ba ba mu amince da duk wani binciken da sojoji suka yi ba kuma wannan ne ya sa muka fito a fili a kan cewa muna buƙatar bincike mai zaman kansa kan lamarin in ji alhatib a wani taron manema labarai a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke new york yayin da yake magana kan harin da ya kashe likitoci da ma'aikatan jin kai goma sha biyar a gaza ya kuma yi allah wadai da karuwar harharen da ake kai wa wato ma'aikatan jin kai da wuraren aikinsu yana mai jaddada cewa ana kai harin ne kan tambarin ƙungiyar agaji tarar crescent wanda kuma hakan ya kamata a kiyaye a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. Ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ya sanar cewa nan ba da jimawa ba Rasha za ta aiki da tawagar diplomasiya a Nijar. Nijar ta tabbatar da anniyar ta na karɓar bakuncin ofishin jakadancin Rasha a karon farko cikin sama da shekaru talatin in ministan harkokin wajen ƙasar ta yammacin Afirka Bakari ya usan gare a ranar Alhamis. Bayanin ya fito ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Moscow bayan tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da takwarorinsa na kasashen niger mali da kuma burkina faso mr sangare ya bayyana cewa a halin yanzu niger na neman wurin da ya dace domin gina ofishin jakadanci na tawagar diplomasiyar kasar rasha a kasar ya karar cewa ya mai na fatan nan ba da jimawa ba moscow za ta naɗa jakada Mun rufe ofishin mu a Rasha cikin shekarun 1990 amma daga baya mun gane cewa wannan kuskure ne in ji shi. Lavrov ya tabbatar da cewa kasashen biyu suna kan hanyar dawo da wakilcin diplomasiya. A nan gaba kaɗan tare da taimakonku za mu kammala dukkan ayyukan don dawo da ofishin mu kuma tabbas za mu yi hakan a cikin shekarar nan ta 2025 in ji ministan harkokin wajen kasar ta Rasha. a farkon wannan shekara ne dai mai shirin kamawa wato ma'aikatar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zakarova ta tabbatar da cewa moscow na da niyyar bude sabbin ofisoshin jakadanci a kasashen afirka da dama da suka hada da niger saliyo da kuma sudan ta kudu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ba wanda zai ci ribar yakin cinikayya a yayin da ake cacar baka kan harajin fito da shugaban amurka donald trump ya lauta wa duniya antonio guterres ya yi wannan gargaɗin ne ta bakin kakakinsa inda ya bayyana cewa ba wanda ke yin nasara a yakin na cinikayya yana mai cewa a da ake samun karuwar adawa daga sassa daban-daban shugaban amurka donald trump a ranar laraba ya rataba hannu kan wani umarnin zatarwa kan abin da yake kira harajin fito na ramuwar gayya wanda ya sanya kashi goma cikin ɗari na mafi karancin haraji na fito da ƙarin sama da haka kan wasu abokan cinikayyar ƙasar a wani batun kuma taron majalisar ɗinkin duniya kan cinikayya da ci gaba wato unctad ya yi gargaɗi a cikin wata sanarwa a ranar juma'a cewa harajin fito da amurka ta sanya zai cutar da ƙasashe masu rauni kana tsarin cinikayya na duniya ya shiga wani mataki wanda ke yin barazana ga ci gaba da zuba hannun jari musamman ga kasashe masu rauni yayin da manyan kasashe masu karfin tattalin arziki ke shirin sanya sabbin harajin fito a nasu bangare a matsayin ramuwar gayya ga matakin shugaban na amurka donald trump Amurka ta sanar da soke duk wata takardar izinin shiga kasar wato visa da kasar ta baiwa duk wani dan kasar Sudan ta kudu. matakin a cewar amurka na da nasaba ne da yadda sudan ta kudun ki karbar 'yan kasarta da aka kora daga kasar matakin a cewar amurka da nasaba ne da yadda sudan ɗin ki karbar 'yan kasarta da aka kora daga kasar. ta amurka a cikin wata sanarwa da sakataren harkokin wajen amurkar marco rubio ya fitar ya ce ma'aikatar harkokin wajen amurka ta soke duk bizar da aka ba ɗan kasar sudan ta kudu wacce take a hannunsa wannan shine kuma matakin farko da aka ɗauka kan wasu 'yan kasa. kan wata ƙasa a duniya tun bayan da Donald Trump ya koma kan karga mulki a ranar 20 ga watan Janairu a tsatsoron manufofinsa na yaƙi da baƙin haure. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. thank you Tumar Allah masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye akwai mu ɗauke da bayan labarai sai shirin ko kun san akwai duniyar mu a yau kafin da zani mu karkare da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da Amurka ba za ta taɓa zama mai sulhuntawa tsakanin hamci kasar Isra'ila da Falasɗinawa ba, wanda ni Tahir Amin zan karanta. A daidai lokacin da rikicin Gaza ya zama matsala ta ƙasa da ƙasa a hali yanzu, da dama daga cikin masana suna ganin gwamnatin Amurka. wacce ta kasance mai goma gomban hamjiksa isra'ila na asali ba za ta kuma zama mai shiga tsakani don kawo ƙarshen rikici tsakanin falasɗinawa da kuma kasa isra'ila ba dangane da wannan ne shafin wato yanar gizo mai suna alhanadik ya rubuta wani sharhi dangane da yakin na gaza a jiya asabar yana cewa a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta kasance bangare na asali a cikin haddasa matsaloli ga al'ummar Falasɗinu na lokaci mai tsawo ba za ta kuma taɓa zama a lokaci guda mai shiga tsakani don warware wannan matsalar wacce ta zama rikici ta ƙasa da ƙasa ba saboda kowa ya san cewa wanda ya soma yaƙi ba zai zama mai kuma shiga tsakani don samar da zaman lafiya ba. haka ma kamfanin dilancin labaran isna na ƙasar iran ya nakalto cewa donald trump shugaban ƙasar amurka yana son ya zama mai sulhuntawa tsakanin hamshe ƙasar isra'ila da kuma falasɗinawa a rigimar da aka ɗauki shekaru fiye da saba'in ana yin ta kuma gwamnatocin amurka da suka shuɗe har zuwa na yanzu suna goyon bayan hamshe ƙasar isra'ila a duk wata rikici da ta tashi tsakanin falasɗinawa da ita kuma idan ba ma gwamnatin ƙasar amurka ba to da a halin yanzu babu harbin ƙasar isra'ila masana sun ƙara cewa gaskiyan al'amarin ita ce a duk lokacin da amurka da ƙasar isra'ila suka yi maganar sulhuntawa ko kuma magance matsalar falasɗinawa da hamdar ƙasar isra'ila to sai dai su ƙara rikita al'amarin falasɗinawa ta wani ɓangare ne amma ba za su taɓa gyara ba don haka abin da muke gani a halin yanzu ba bambancinsa da abubuwan da suka faru a baya na tattaunawa a lokacin da ake ruwan wuta a kan falasinawa haramcin ƙasar isra'ila tana kisan kiyashi a gaza tana kuma ci gaba da rusa gidajensu da kuma duk wani gini a gaza suna kashe su ta hanyar yunwa duniya tana gani amma kuma a can washington wasu suna maganar wai ana ƙoƙarin ganin yadda za a kawo ƙarshen rikicin wannan ba sabon abu ba ne an sha yin haka a baya na farko a samar da matsaloli sannan a yi amfani da su don tursasawa ɓangaren da ke da rauni karɓar sharuɗan da suka tsara tun cikin watan oktoban shekara ta 2023 ne dai hamji ƙasar isra'ila tare da cikakken goma bayan gwamnatin ƙasar amurka ta fara kisan kiyashi a gaza inda take taimaka mata ta ko'ina ta kudade makamai da kuma siyasa sannan mafi yawan wa'anda ake kashewa a wannan yakin mata da yara ne da suna hamji kasar isra'ila tana kare kanta daga wa'anda ta kira 'yan ta'adda manufarsu a wannan yakin a fili yake wanda kuma shine share gaza gaba ɗaya daga falasinawa don haka labaran da suke fitowa daga birnin washington a cikin 'yan kwanakin da suka gabata na cewa gwamnatin amurka tana kokarin ganin an warware matsalar falasɗinawa da mikisar isra'ila da gaggawa to wannan wata da sisa ce ta shirin neman wata ƙasa ko kuma dai wurin da za su kwashe falasɗinawa a gaza su kai su can sana'ar mikisar isra'ila ta mamaye zirin gaza gaba ɗaya ta kwace yankin sannan ta gina wa yahudawa da take kawo su daga ƙasashen yamma gidajen da za su zauna a gaza masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau lahadi 6 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau wato 6 ga watan afrilun shekara ta 1994 aka fara yakin basasa a kasar rwanda a tsakanin kabilun hutu da tutsi a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma 'yan kabilar hutu masu goyon bayan 'yan kabilar tutsi kimanin 800 kisan kiyashe hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun saɓani a tsakanin ƙabilun guda biyu waɗanda yakan kawo rikici da kashe-kashe a tsakanin su kashi 84 cikin 100 na mutanen ƙasar wanda dai 'yan kabilar hutu ne kuma sun daɗe suna iko da ƙasar amma shekara guda kafin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar rwanda aka kabo jirgi wanda yake dauke da shugaban ƙasa na lokacin ɗan kabilar hutu wanda ya sanadin mutuwarsa daga wannan lokacin da ko masu tsawon ra'ayi na kabilar hutu suka fara kisan kiyashi a kan 'yan kabilar tutse wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin ƙasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 441 da suka gabata a rana irin ta yau wato daga watan afrilun shekara ta 1580 kasar portugal ɗaya daga cikin manyan kasashen nahiyar turai mafi karfi a lokacin ta fada a ƙarƙashin ikon kasar spain portugal dai ta kasance a lokacin babbar mai hamayya da kasar spain wajen su na mamaye kasashen yankunan asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen kasar portugal suka rika yin hijira sana komawa yankuna da kasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni ta fuska siyasa da kuma tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar inda ta mamaye kasar portugal baki ɗayanta ita kuma a nata bangaren kasar holland sai ta yi ta bi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashe waɗanda portugal ta mamaye yayin da ita ma spain ta kwace wasu daga cikin kasashen da portugal ɗin take musu mulkin mallaka a cikin yankunan gabashin asiya da kuma latin amurka a matsayin shekara ta 1640 mutanen kasar portugal suka fatattaki spain kuma da ƙarshe dai kasar ta koma mai cin gashin kanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau 6 ga watan afrilun shekara ta 1985 aka kifar da gwamnatin shugaban mulkin soja na kasar sudan jafar annamiri bayan da janar sawar sahab ya shirya masa wani juyin mulki da kuma ya hamɓarar da shi shi kuma ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar ta sudan jafar annamiri ya yi mulki na kama karya na tsawon shekaru goma sha shida a sudan sannan kuma ya kasance babban ɗan koren amurka na lokacin an kuma shirya masa juyin mulki sau goma sha biyar amma babu wanda ya nasara sai na ƙarshe daga cikinsu kamar da shi ma ya karɓi yargamar shugabancin ƙasar ta sudan bayan wani juyin mulki wanda ya yi a shekara ta 1969 masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan afrilu na shekara ta 1917 amurka ta ta yaƙi a kan ƙasar jamus kuma ta shiga yaƙin duniya na ɗaya a madadin ƙasashen ƙawance kafin wannan lokacin da amurka ta yanke hulɗa ta siyasa da ƙasar jamus sannan kuma tana taimakawa kasashe waɗanda suke kawance domin yaƙi da jamus bayan harin da jiragen sama na yaƙi na ƙasar jamus da kuma jirage na ƙarƙashin ruwa suka kai a kan jiragen ruwa na amurka waɗanda suke ɗauke da kayan agaji zuwa faransa da kuma ingila amurka ta shelanta yaƙi a hukumance akan jamus wannan mataki wanda washington ta ɗauka wanda ya taimaka ma ayyukan soji da kuma ɓangaren tattalin arziki ga ƙasashen ƙawance a dai bangaren kuma ya sanya al'amura sun ƙara dagulewa ƙasar ta jamus da kuma sanya ta a cikin mawuyacin hali da kuma ƙawayenta a yakin duniya na ɗaya a ɗaya bangaren kuma shigar amurka a cikin yakin yana nufin yin watsi da bin salon siyasa na bisa salon taka tsantsan inda matakin na amurka ya sanya aka shiga matakin keɓance lamura ga manyan ƙasashen duniya kawai amurka ta sake mimita irin wannan halayya a yakin duniya na biyu sannan kuma ta zama babbar ƙasa a duniya tun daga lokacin yakin duniya na ɗaya da kuma yakin duniya na biyu da irin rawar da amurka ta taka ta fuska soji da ma tallafawa ƙasashen turai ta fuska tattalin arziki hakan ya ba ta damar ɗora kanta a kansu hakanan kuma har inda yau take ƙasashen turai suna biyayya sau da kafa ga amurka tare da kare manufofinta ido rufe a mataki na ƙasa da ƙasa. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki da yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan kirkirarriyar fasaha da yadda ake amfani da ita a cikin fagage da dama musamman ma dai a yaƙi da ya hada da yakin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta shelanta akan al'ummar Falasɗinu. da kuma wasu ƙasashe na wannan yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan an samu yaduwar manhajar nan ta babbar yaudara ko karya wacce ake kira da deepfake wacce wani yanki ne na kirkirarriyar fasaha kuma karami sosai wacce ake kira da artificial intelligence ta kuma isa ga hannun mutane a duniya ta hanyar wannan fasahar ta babba yaudara za a iya kwaikwayon sautin mutum ya kuma zama ya yi daidai da na mutumin na asali a cikin wato kwarewa ta yadda ko rantsuwa za a iya akan cewa mutumin da ake nufi shine furta waɗannan kalaman da alhali bai furta su ba ta wannan manhajar za ka ga mutumin da bai san zo in kashe ka ba da hausa yana magana da hausar kai kace jakin kano in kuwa an ga dama za a iya sa shi ya yi kowane irin karin haushe daga cikin karin harshen hausa da ake da su sakwatanci ne katsinanci ko kananci to haka yake a cikin kowane yare a duniya ba kuma sauti kadai wannan manhajar take iya bayar da damar a kwaikwaya ba har da wato hotuna a samun tun yana wasu ayyukan da hakikanin gaskiya ba shi ba ne a dalilin haka za a iya jingina mutum abin da bai yi ba ta hanyar sa masa magana a baki a ce ya faɗi abin da bai faɗa ba ko a gan shi yana aikata abin da bai ka aikata ba wannan shine manhajar babbar yaudara deep fake abin da ake yi ta fuskar sauti shine ciwa mutum albasa da bakinsa da fuskar hotuna kuwa ana yin rawa da bazar mutum gabanin wannan manhajar ta yadu sosai a duniya an sha gaskata abinda aka ga wasu mutane suna aikatawa da hakikanin gaskiya ba su ne suka aikata ba wato a farko-farkon bayyanar wannan manhajar mutane sun rika mamaki kuma da gaskata abubuwan da suka gani da dama babban tabbaya da take bujuro da kanta a nan ita ce idan a wannan lokacin fasaha ta kwaikwayon sauti da hoton mutum yana aikata wani abu sun shiga hannun mutanen gari to tun yaushe ta kasance a asirce a hannun waɗanda suka ƙirƙire ta suna amfani da ita ba tare da duniya ta sani ba tabbas sojoji da kuma ƙungiyoyin leƙen asiri su ne a gaba wajen amfani da wannan fasahar na lokaci mai tsawo kuma sun ci moriyarta a wuraren da har yanzu ba a kai ga yaye kallabinsu ba tambaya ta biyu ita ce bayan da suka saki wannan fasahar ta shiga hannun mutanen gari to ya zurfin wacce suke amfani da ita yake a yanzu domin kuwa wanda suka sakarwa mutane bai kai yawan wanda suke rike da shi ba kuma suke ci gaba da amfani da shi nesa da nazariyar nan ta shirya makarkashiya ko makirci a halin da ake ciki a wannan lokacin wannan fasahar bata takaita a hannun amurkawa su kaɗai ba an waye gari ƙasar china ma ta fara gasa da amurka ita ma rashi ana zarginta da cewa ta hanyar wannan fasahar ta iya sarrafa da juya ra'ayoyin mutane a lokacin wato zaɓuka na amurka abinda zai iya ba mu mashiga akan wannan tambaya shine tarihin samar da shi kanshi intanet. a karan farko intanet ya bayyana ne dai a cikin gomiya ta 60 a karnin da ya shuɗe wato a shekara ta 1960 wato wannan gomiyar a karnin da ya wuce a lokacin da intanet ya bayyana ya kuma bayyana ne a matsayin wani shiri na sojan amurka a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin tsaronta shirin ya fara ne da sunan arpanet a ƙarƙashin ƙoƙarin gina hanyar sadarwa wacce babin da za a yi ta iya yankewa da za a iya amfani da ita domin haɗa cibiyoyin sojojin amurka da suke aurare daban-daban da kuma cibiyoyin nazari da bincike da jami'o'i masu nazarce-nazarce ya zama na akwai wata hanyar sadarwa a tsakaninsu wacce yaƙi ko wani tashin hankali ko wani rikici ko ɗauke wuta ko wani kama da haka ba zai taɓa sa ta yanke ba. bayan sanar da wannan shirin an bar shi a tsakanin sojoji da kuma cikin harkar bincike na jami'o'i sai da aka shiga cikin gomiya ta tamanin wato a karnin da ya shuɗe a shekaru na 1980 sannan ne gwamnatin amurka ta bayar da umarnin a fara aiki da intanet a cikin fagagen da ba na soja ba bayan da aka samar da yanar gizo ta cibiyar duniya wato www a shekara ta 1991 sai ya zama na intanet ya shiga hannun mutanen gari wato sai da aka ɗauki shekaru 20 cur sojojin amurka da ƙungiyoyinsu na leƙen asiri suna amfani da wannan manhajar kafin su sakarwa mutanen gari ita to har yanzu ana tambaya cewa mai rage na sirri a hannun sojojin amurkan da ba su wa mutane ba yakin ya fasaha ba zai zama wuce gona da iri ko zurfafawa ba idan aka ce fage mai zurfi da ya saura a hannun sojojin amurka da ƙungiyoyinsu na leƙen asiri a wannan fage na ya fasaha wanda ba su sakar wa mutanen gari ba ya ruɓanya wanda suka sake ko kuma ya lullunka shi ma da yawa kuma shakka babu wanda yake a hannun masu abin ya fi wanda ake amfani da shi a yanzu a hannun mutane ƙirƙirarriyar fasaha tana a matsayin fasaha mai fuska biyu wacce ake amfani da ita ta fuskokin soja da kuma farar hula da ta samar da gagarumin sauyi a cikin rayuwar yau da kullum ta bil'adama fagagen da aka jarraba aiki da wannan fasaha a yaƙi su ne yakin da aka yi tsakanin rasha da ukraine wanda hanzu yana ci gaba da kuma yakin da aka yi tsakanin azerbaijan da kuma armenia sannan kuma uwa uba yakin da haramtacciyar kasar isra'ila take a gaza labanan da kuma syria ga dukkanin alamu haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki lokaci a baya tana amfani da wannan kirkirarriyar fasaha tun gabanin guguwar aksa daga cikin shirye-shiryenta masu alaƙa da wannan fasaha da ita ce ta sanar da su da akwai shirin da ta baiwa sunan gospel sai wani shirin mai sunan lavender sai wani shirin mai sunan where is daddy sai wani shirin mai suna fire factory sai wani shirin mai suna hafsora wannan nesa a lokacin da firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila wato benjamin netanyahu ya kai ziyara a wani sansanin soja ya yi magana a kan cewa haramtacciyar ƙasar tasu ta ci gaba sosai a wannan fage sai dai kuma kamar yadda yake a cikin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan irin ci gaba kamar yadda suka samu a fagage da dama ba dole zamanto ya zamana su kadai suke da shi ba kamar yadda a farkon wannan shekarar ƙasar china ta fito da wani sabon manhaji na yin magana ko kuma aikewa da saƙonni da yin tambayoyi dangane da abubuwa da suka shafi harkokin yau da kullum da rayuwa ma baki ɗaya wanda yake gogayya da na ƙasar amurka da wasu ƙasashen turai don haka baya nufin cewa za su samu nasara sakakkiya ba ta da ƙaidi ba to za mu dasa aya a nan ne ba don shirin namu ya zo ƙarshe ba muna ɗauke da ci gabansa a fitowa ta gaba ta fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da kuma na ga yadda ku za shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke bamu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim Babadi mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka baki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida gadon gaya kwanin gwarandam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka wani bangaren Maradi ina musu fata alheri. alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan 'yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobin na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni kai na mamman salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila mai shayi kin daura diga ga abdulmumin muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai kanti da shayi malam kabiru maradi ina gaida eh, ibrahim gwadon gaya kwangwaren dam ina gaida Amis eh, Nafisa ina gaida a wola guriyar sai uwata markuran daga mashi sojan gade sau mamman sandaura ce hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na Afirka ba zan manta ba da inu sama kiyaye keta mai lalle da nusu madatai su madatai eh, ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, eh, Siraji Letoro eh, da duka mu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar da magana ina ma kowar da fata alheri a tashi lami magana ma misali da kira shugaban shugaban na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar da magana. Salamu alaikum. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa hu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji omar ina gaida asan konami ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdi krimo ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana ina gaida ali gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum ta harar murar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da muna arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi sushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida Yahya dano azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa mariya ina gaida mamman shehu shehu da jagar ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi ni dan takwar naka birnin Kwankwarnan take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari riyan jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka a barinka na gade Aishat kwasayar ke birnin Agadas Alkasan Babu Liman Agadas Muhammad Bala birnin Agadas akwai gaisuwa ta musamman zaga tso bakar tso mai albarkar ke birnin yamai akwai alhaji amman tarihi yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat isaka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam aliban kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai nuna kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da rakaya da abulan da aka ranka ba har likitan wani samun mashi lauyin gona mai fara da sabon mashi idi dan jabak sai da hudu banza da ke can gari dan birni matan gidan shi amurka bura da dogon zane mai kada da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kanti da shayi girkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gadar shugaban kungiyar masu kiyaye sauraron radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule watan pro na wannan kungiyar masu kiyaye sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida wa sani Chinwaza, ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar Arebada, ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka raju ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma ƙasar nijar na muku barka da sallah da fata ku yi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadoro da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da ɗafi mai kwamfuta mai yama da yusuf cibi da ado salati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gannan magani a tarayyar nigeria. assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras ta nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat ilyasu yakubu sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sanisi garin duna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa gamamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu haya ɗan nijar daga fata isan kwaras tare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Bashari a jihar ta Magaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai na gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Isu Musu madaddai Isu madaddai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad Lawan Dan Kwaro Tudu Muhammad lawan lilwe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai bashir sarakuna tuwan husaini abdullahi da ke garin jigawa baya ilaka garin bushiri akwai aboki nasiru sj garin bushiri musa yaron uba garin bushiri nasiru jalo garin bushiri ba zama ta da kuma aboki na eh, isa musa turoma daga nahar kwamin king gidigir ba zama ta da umar Arifa da badan ba akwai kuma kwamar Ahmad bajoga Komar ɗauya asu yakubu digawa Komar yakubu rigum eh, lere ba zama ta da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na usman maidala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramin shan horiyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala shiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya mai shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurari alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi mai akwai mamar sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani daudacin wata sunusu madatai isu madatai tasiru bungo tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz nafi wanda aka fi sani da prezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasagi jamhuriyar nijar jihar da hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki kan gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah eh, a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai taso ungo tudu wanda yake nan da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias crazy wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ne masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama ah, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isaka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyoyi ta heran ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka a da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurari na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman da ya gaisuwa ta ta farko ta fada zuwa kai kanka mai gabatar da wannan shiri jagoran wannan tafiya kuka fata na alkhairi da fatan an yi a cikin ƙoshin lafiya yanzu ta musamman zuwa ga kabiru sule tun da gana har birnin da magaran na mishi fata na alkhairi na gaishe da na shi na gaishe da iyalin gidan nashi yanzu ta musamman zuwa ga malam ibrahim shushana garin kasabi fatan alkhairi zuwa gare ka malam ibrahim da fatan an yi a cikin ƙoshin lafiya ta musamman zuwa ga kaduri diga wa mutanen warji alheri allah ya taimaka da fatan an yi juma'a cikin islam kuma an yi sallah lafiya fatan alkhairi zuwa ga sani da'u alista ga tamburin ta musamman zuwa ga haɗaji na kwambita amma fatan alkhairi zuwa ga hajiya rajina tun daga na birnin saudi arabiya yanzu na ta musamman zuwa ramata isaka tun daga na babban birnin ya mai na mata fata na alkhairi akwai a shekutan sanyar cutan birnin agar na mata fata na alkhairi akwai birnin gadon kaya dan walho kwankwaran dam yanzu ta musamman zuwa gare ta malam birnin gadon kaya fatan alkhairi zuwa ga malam samun haske dan mutan limanci yanzu ta musamman zuwa gare ta zuwa ga iyalin gidan naka ranka ta kaf sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutan limanci birnin jamhuriyar nijar dangantar da shiri na karshen mako na gashe-gashe na gari 'yan uwa da abokan arziki to matakin wani kuwa san barka ina maka fata a da dukkan iyalanka da dukkan 'yan gwagwarmaya da masu da masu saurare a wannan radio mai tara albarka radion jihohar musulunci tehran alhaji aminu baji ina maka fata a nan cikin layin zandar da kanan ka hamisu da sani a nan layan zandar da abdulaziz mai gyaran salula da babana lawan da sauran dukkan abokan aikin ku da layin layan zandar da layan madawa kalla eh, lin kwace da ka layan madawa layan zantar da zo gare ka busa sai ganga sani dan jaja alera alakai maka abdullahi tela yaro mai gidan mutunci mara rike dan malam murtala mai gini alera alakai maka garan kaya dan walo idan gudu ta tare da sani oke mai dabaga da kenan kadro da gara mai gyaran salula da ibrahim mai gyaran salula mai lida da wata da zuwa a nan kadro don gaso da wata da zuwa gare ka eh, ibrahim shawara a kasagi alera alakai maka malam ibrahim mai yanke hula da kenan garin mai gode alera alakai maka illa mai da shayi alera alakai maka don gaso da wata da zuwa gare ka alkasin baba arak da wata alera zuwa gare ka goshi mai adai da watan kana cikin goshi mamu sandola cin wasa kabir sule alera alakam maka watan yan uwa karski duka masu sauraron wannan radio ramatu isaka ramatu kwansanyar da dukkan dai mata da maza da hajiya rahina da ke nasarawa da dukkan dai sauran mata da maza da ke cikin wannan gida masu saurare ina muku fata alheri tare da gaisuwa ta karshen mako daga na kusa wani sadan mutane mutum da jamhuriyar da asan barka tashi laya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi komini rintakwar naka eh, birnin kwankwaron take gaisuwa ta musamman zuwa gare ka malam hassan barka amurninka na gaida aisha tukwan sanyar agaris alkasun babu lima agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga samun eh, samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai malam ali bankula birnin maradi akwai hajar wili malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai malam kabiru wajen makarantar malam a birnin maradi akwai iliya mai kantin shayi garkin daura najeriya akwai hajiya rahina a jihar nasara da ke can birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai ibrahim shushani dan garin kasagi akwai murtala magini gini kinan dangumi cikin kasar mayala akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga da sula usman da ke da magana akwai ta takasimu to da magana akwai isiya bakin mai waya bakin ta taransa da magana akwai kaduri dan dan hilanin warji ana mishi fata alkhairi zuwa gari shi akwai mai gari idi nikita mu akwai yau dan likita mu akwai shi abu goma ta da ba ka duka akwai mai gida na arajin corona angon zare marada akwai matan gidan shi hajiya Aisha, hajiya amina hajiya ridau akwai alhaji musa na abdi mai rera nan kowa sha bakwai marada akwai matan gidan shi buzar hausa akwai alhaji malam tsara mai kamiyar ke sabon mashi akwai matan gidan shi amina sila da mariya da rakayya da amurya da ikon raka akwai har da sabar kenan ruggarura amurya shi na gaida hilla da ruggarura da lula gari da abubuwa da kenan zangon kwankwarma mai gari ne shi ma ina mashi fata na alkhairi zuwa gari shi to muna tare da ku daga naku firan ka dan wani shi a kwankwaran nan. to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ko bisalam a huta lafiya.